والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukan godiya su tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala wanda mai ba da labari ne akan bayansa kuma mai kallon su yana ganin su duk abin da suke aikatawa muna gode masa shine ya fara halitta kuma shine mai tsarin ita muna gode masa wanda ya halicci halittu da ikonsa da mulkinsa da tsaronsa mai juya al'amura da hikimominsa muna gode masa wani duk wani abu mai tsanani duk wani abu mai kunci idan ya je wajen su sai zama mai sauki godiya ta tabbata gare shi da wa ta'ala wanda koguna suke masa tasbihi tekuna suke masa tasbihi duwatsu suke masa tasbihi itatuwa suke masa tasbihi ira da amincin Allah ya tabbata ga manzon tsira Muhammadu dan Abdullahi rahama wanda Allah ya mana kyautarta ya aiko mana shi ya rayu cikin mu shekara 63 ya nuna mana dukkan alheri ya raba mu da dukkan sharri mai gargadi ne mai bushara ne mai kira ne zuwa ga hanyar Allah kuma fitila ce a cikin wannan al'umma tabbas annaban Allah ya isar da manzanci kuma ya bayar da saƙo ya bayar da amana ya yi nasiha wa al'umma ya gaya musu gaskiya kuma ya koma ga Allah ya rage ga al'umma su yi aiki da abin da ya gaya musu annabi ya yi jihadi don Allah har mutuwa ta zo masa Allah ya ƙara masa daraja da matsayi da ɗaukaka a gare shi ya ku yan uwana wannan hudubar tamu tana magana ne akan sa'ada samun rabauta samun rabauta samun dacewa wanda duk mutum mai hankali wanda ya san me yake yi to a rayuwarsa yana rayuwa ne zai samu rabo a wajen Allah shi ne samun aljanna amma wasu sun kuskure wajen samun ko gane hanyar da ake samun rabonsa a wajen Allah ko kuma samun jin daɗi da nutsuwa a wajen Allah wasu ba su gane hanyar ba wasu sun kuskure hanya kwarai da gaske Allah ya ce da wanda suka rabauta dai su ne ke cikin aljanna suna masu kaddara ma dawama iya ƙarshen rayuwa matuƙar son mai da ƙarfi suna da. kyauta ce Allah ubangiji ya ba su Allah ka samu cikin yan aljanna jama'a duk mai hankali a wannan duniya yanayin aiki ne yana kokari don ya samu ya rabauta duk abin da kake ka samu rabon Allah ka samu rabauta a duniya kar kai asara duk wanda aka ce ya yi asara ya shiga wurin duk wanda ya nema ya nema samun rabo a wajen Allah da gaskiya insha Allah Allah zai ba amma akwai waɗanda ba su gane ba abinda suka ɗauka samun rabo a duniya shine samun dukiya da haka gaba ɗaya rayuwarsu za su ƙare ta ne akan neman kuɗi da neman arziki da neman dukiya babu abin da ya fi dukiya a gabansa komai addini ma zai iya barinsa ya bi neman jin daɗi da morewa ga shi nan kuna gani ‘ya'yan musulmi mutum musulmi da aka haife shi da kalmar shahada kafira a duniya ta taho kafiran ma cikin kafiran da suka kowa gaba da musulunci su yi kudin jirgi su zo garin su zo ƙauyensu a ga yaro matashi musulmi dan ƙasa da shekara ashirin da biyar kafara ta ce tana son su za ta aure shi ana ta faɗa a rediyo ana ta masa murna ba a tunanin ƙarshen rayuwar addininsa babu tunanin ma ita kanta a mata tallan musulunci ita matar da ta zo a tallata ko ba komai ma a ce mata ta musulunta ba gurin manyan da za ta je gurin sarakunan za a kai ta gurin jami'an gwamnati za a kai ta ba wani wanda zai tallata mata addini tafi ake ana ɗaukan hoto ta kama ɗan musulmi ɗan musulmi ya kama ta a ɗau hoto a rungume juna ba ta aure shi ba a ɗaura auren ba ta rungume shi ya rungume ta baturiya ta zo ta aure ɗan musulmi kuma za a zo a yi taron ɗaurin auren da ni da kai da wani da wani ba mamaki duk sai an cika maurin ba mamaki ma a ce a ba da za a daura ba. Rabkana. gafala ba sa ma cikin ma kafiran da ma ake cewa ahalin kitabi da za a ce ma wai ko ma akwai nasi aka ce mutum ya iya auren su wanda malamai ma ba sa ba da fatawa akan haka saboda yanzu yawan musulmi da ake da su matan da muke da su ga sun mana yawa har mun kare ne mun gama da su za mu je mu aure kafira to akwai wanda suka ɗauka jin daɗin rayuwa shine su more su samu abin da suke so yaro matashi ya auri yari ya auri mace mai shekara arba'in da biyar bai tunanin addinin sa bai tunanin rayuwarsa bai tunanin komai ana cikin wannan maganar kafin a kai sai ga wata ta daɗa bullowa kuma kuma ji a garin nan ba sa tunanin siyasar duniya ba sa tunanin aiko su aka yi ba sa tunanin wani abu ne wata kitimurmura ce aka kulla kuma muna rayu ko muna mace sai kun ga illar wannan abu shiri ne satin ne aka yi za su yi ta ba za su yi ta zuwa suna ɗebe muku ƴaƴanku suna aure su suna kai su wajen su arna da aka san tarihin su kafura a amerika a ingila a faransa a ina ne kare take ɗauka yana mata barbara kare mutum musulmi ya ɗauki kare namiji yana mata barbara yana saduwa da shi ko kuma shirin ya ɗauki kariya tana yana barbara da ita amma mutum musulmi ya zo ce zai fada wannan saboda tsabar gajeren tunani da rashin kishin musulunci yan jaridar mu yadawa ake ana ta faɗa ana ta posting ana yadawa a kafafen yaɗa labarai ba a ba wanda yake kuka yake zubar da hawaye cewa mun yi asara dan uwa ya ce dan ba lalle bane a bashi da addinin sa inda so ne na gaskiya sai ta zo ta kalmar shahada sai a bata musulunci sai ta wuri ku je ku sa tunani ku yi basira neman duniya ne da neman jin daɗi wani ma ce yake ai sukan sun more sun yanke talauci ba a sani ba wataƙila ita ma a ƙasarsa talaka ce ita wannan mata ubangiji muke roƙo allah ka raba mu da musibun zamani akwai masu neman jin daɗi wato akan abin da ya shafi samun matsayi da mulki da sarauta wani yana ganin samun rabauta in ya zama mai rabo shine ya zama mai mulki in ya zama mai rabo ya zama mai sarauta wannan ma ya kuskure hanya akwai wanda yake neman rabauta ta samun shahura ya yadu kawai ya yadu ya zama abin nan dan dambe ma ya yadu ai dan dambe a duniya ya zama shahararre barawo ma ya zama shahararre cikakken dan fashi ma wanda iya fashi da makami ma ya zama shahararre dan ba ma ana yada hoton su ya zama shahararre ya zama hero ana nuna shi akwai wanda shi kawai inda zai samu shuhura a san shi a ko ne to shi ya samu ya gama abin da yake so kawai ya yanka ya ce a hamla tun da an san shi kenan kawai ko da zai mutu ne a riga an san shi a nan yake neman rabota akwai wanda yake nema akan jin daɗi da ɗanɗano sha'awa kenan wanda na bada misali sha'awar duniya jin daɗin duniya ya yi zina ya ji daɗi shine ya more ya sha giya ya ji daɗi shine ya more wannan shine burinsu amma kuma kashi sun kaucewa hanya ya koyan wana. wanda ji yake zaton cewa yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali ne ko ya samu rabauta a wajen Allah don ya samu waɗannan abuwa na faɗa to ya kuskure ai fir'auna ma ya yi mulki Allah ya ce wa nada auna fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala in mulki kake so in siyasa kake so wata kujera ta siyasa ita ce burinka zaka iya kashe kowa dan ka samu wannan kujera zaka zagi uban kowa dan ka samu wannan kujera zaka iya jin rashin mutunci dan ka samu wannan kujera zaka iya cin mutuncin kowa zaka iya kashe komai zaka iya rasa komai wani ya ce ni ba a kan wannan kujera ba abin da zan bari wallahi ko me ya san rasa in dai zan same ta to zan same ta kawai to mai fir'auna ma ya mulki ka je ga mulkin fir'auna ma ba irin na sarkin garin ku bane mulki yayi na hakika na gaske shi cewa yake ma shi Allah ne ba cewa yake ana rabbukumul a'la amma yau ina fir'auna ya zama kabar kana yana wuta nawa nawa ne suka yi mulkin suna kwance a kabari yanzu mai mulkin ya amfanar musu yanda ake bulle talaka haka aka bulle. su yanda ake ture kowa a sa mai kasa shi ma aka ka ture masa kasa kana mulki kana gudawa kana mulki kana bawali kana mulki kana fitsari kana mulki kana zazzabi kana mulki kana ciwon ciki kana mulki kana komai duk abin da dan adam yake kana yi karshe dai zaka gama kuma ba abin da yake da wama a duniya duk abin da ka sani yana da iyaka to nawa nawa ne suka yi mulkin kafin kai kuma me suka samu ka tambaya to karka nemi mulki ka je ka zubar da kai kada wajen neman mulki ka yi wa kowa rashin kirki kada wajen neman mulki ka manta da Allah ka sunan an hau kujerar an manta Allah ba a iya musu maganar Allah saboda suna kan kujerar mulki sai sun sauka sai su zama masallaci suna rike kananan sharbi ana gayyatar su daura aure a lokacin suka san sun san Allah amma tun da yanzu suna mulki suna sarauta ba ba a tunkarar ko ganin su ba a iya ba sunan da yawa ana ta kallo da na sani dai ga sunan da tasku da bakin cikin mutane suna ta amma ba sa daukan izina da ganewa gaskiya dai ba ya ɗaya ce kuma ba ta canjawa ya ko yan uwana fir'auna ya mulki ya gama ya ce ga shi nan mulkin misira gaba ɗaya na ƙarƙashi nan kuma ga ƙorama na gudana a ƙarƙashi nan wasu sun nemi dukiya sun ɗauka dukiya ita ce komai ita ce a nan zai ita ce alif da ya la wallah Allah zai iya baka dukiyar ya baka duniyar ya hana kan nutsuwa ya hana kwanciyar hankali ga sunan da yawa sun mallaki fanta ba sama amma ba sa iya bacci sai sun yi allura kullum sai ya soka wa kansa allura baya samun bacci sai yayi wa kansa allura duk ciwukan duniyar nan kuma Allah ya hada masa baya iya bacci bai sha kwaya ɗaya ba in yayi in ya kwanta bai sha kwaya ba a wannan rana to gobe sai an kai shi asibiti haka suke rayuwa su gansu da gwaragwaran idanuwa kana ga suna cin wadata amma ba su da lafiya ko suna mulki ko suna sarauta duk amma ba sa daukan izina gashi an tara maka duniyan ba mulki bane an maka duniya ba dukiya bane kana da kamfanoni kana da gidaje kana da fanta sama kana da kaza amma an hana ka lafiya an hana ka kwanci hankali mutumin kauye zai ci tuwon gero miyar kuka ya ci yayi ya yi milka ya ce alhamdulillah ya kwanta har ya makara asuba kai kuma wallahi baka iya awa biyu masu lafiya za ka tafarkawa kamar ɓarawo ne ko kuma ɗan fashi ne yake firgita ka an hana ka nutsuwa amma baka gane ba ka saka riga kowa yana sa riga ji daɗi kai baka ji daɗinta ba amma a ido za ka sa riga ka hau motar ta kowa tsada tana sanyi tana komai amma akwai abin da yake damun ka ka rasa me jin daɗi ka gama yawace duniya ka je ingila ka je america ka je dubai ka je gabon ka je ina ne ka je ana ka gama zagayen ka na tsiya a duniya ka je ka kuskure da yin umara ka dawo dai ka kasa samun kwanciyar hankali kullum kana yawo a sama kamar tsuntsu Allah ya hana ka jin daɗi dukiya ne Allah ya baka ita ya baka dukiyar ya hana ka jin daɗi komai kana da shi ka fi karfin mota ka fi karfin gida ka fi karfin kaza ba inda ba ka iya zuwa a duniya amma akwai wani abin da Allah ya hana ka shi ya hana ka nutsuwa da kwanciyar hankali amma ba ka gane ba yau inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ما إن مفاتحه لتنوء بالأصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قرآن ne wannan Allah ce ƙaruna cikin mutane annabi Musa yake Allah ya ce mun ba shi taskokin dukiya makullin dukiyar na karfi ba sa iya ɗaukan makullan kawai ba wai taskokin dukiyar ba Shi shine iyaye da kakanni suke ce mana dukiyar karunan kana fa gaje wanda sa hannunka ka toshe kunnen ka zaka ji to iya yawan dukiyar karuna kenan haka suke gaya mana dan mu iya ganewa sarafin iyaye da kakanni ne daidai ne dan a nuna maka akwai dukiya amma fa baga alaihim Allah ya ce mun bashi da kansa Allah ya ce mun bashi dukiya amma muka ce kar yi alfahari Allah ba ya san masu alfahari nawa ne suke alfahari da abin da Allah ya ba su su wulakanta mutane su daure wanda za su daure su mutunci wanda za su ci mutunci in suna son ka ai sama da kai in ba sa son ka ai ƙasa da kai dole sai ka musu dan dole sai ka musu biyayya karuna ai karuna akwai dukiya tare da annabi Musa yake yayi masa ya yayi masa ba daidai ba min qaumin Musa ya nuna girman kai ya nuna bai isa ya bi risala ba bai isa ya bi wahayi ba ba a isa a yi masa wa'azi ba ba isa a ce kai kai ba ba isa a ce karkai karkai ba saboda yana da dukiya kamar yadda yanzu masu kudin wannan zamani in banda wanda Allah ya bike su ba wanda yake iya musu magana a family sa gaba daya ko shi ya kowa yarinta to shine babba zai yi abin da ya ga dama baya shawaran kowa da yawa a cikin wanda suka mallaki wani abu sai ya ce a to dole abin da ya ga dama yake ba in yi abu daidai shine daidai kawai baka yi saka ce alaji karkai kaza ba sai zo abu ya ci shirme ana ganin shirme ne amma shi a wajen su daidai ne saboda dagawar kuɗi da dagawar mulki da isa. to karuna shi ma ya gama a je a duba tarihin karuna ba daɗi ya ku yan uwana akwai waɗanda suka ɗauka tara yaya shi ne jin daɗi a ta haihuwa a tara yaya ga sunan ana ta tara su a ciki, suna ta suna ta sharri suna ta makirki daga shaye-shaye sai sace-sace sai kashe-kashe sai kaza kaza da sauransu kwanan nan yanzu ake nuna hoton wani yaro ba ne ana nuna kayan soja a cikinsu wai kidnapper ne musulmi ne har da yin a cikinsa amma bai san fatiya ba dan ba ne ba mamakin iya sun mallaki shanu a daji ba san iya adadin shanu ba amma bai iya sallah ba ka taɓa sallah ba ya sallah ka iya fatiya ban iya ba kai ni ba ban zo wannan gurin wai fatiya wai bai zo fatiya ba to ko ina zai je amma ya iya kashe mutane ya iya bindiga ya iya harbe mutane dan musulmi ne wai kidnapper da gemu a fuskarsa ana ta masa bayani bai san waɗannan abubuwa ba abun kunya ana yada wani abu abun kunya wanda ya ce ma kirista ne ma asalin su ba kirista ba ne dan da gemu ba mu damu da addini ba da na birnin mu da na ƙauyen mu sai wanda Allah ya zaba wani abun ne kawai a gaban mu to yaya za su iya zaman to maka masifa duk dan da ka tara shi baya bin Allah an yi asara haihuwa a ambaci Allah a kusanci Allah shine za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali kafiri shi yasa aka ce bai da sa'ada bai da rabauta wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda ya kauce ambatona yana cikin rayuwa mai kunci ya ku wana musulmai shi yasa aka ce waɗanda suka kowa samun rabauta a duniya su ne waɗanda Allah ya taimake su suka samu imani mumini shine sa'idi mumini shine mai rabo wallahi ko baka da naira ɗaya wallahi ko baka mallakan mulkin mutum biyu wallahi ko baka da ɗani ɗaya na ƙasa in kana da imani wallahi ka gama komai ka more wa duniya kuma inda Allah zai haɗa ma duk waɗannan abubuwan da nake gaya maka amma kuma ya raba ka da imani wallahi baka ci sa'a zuwa duniya ba shi yasa manzo Allah ce al'amarin mumini abun mamaki duk komai nasu alheri in bakin ciki ya same shi ya haƙuri in kunshi ya same shi ya haƙuri wannan shi fa alheri gare shi idan alheri ya same shi ya farin ciki ya gode Allah ya dada komawa ga Allah ba wanda yake da wannan ba mumini ba sai na umar yake cewa wallahi ban damu ba ni duk abin da Allah ya dora ni ko talauci ko wadata ni ban damu ba in ji umar la ubali ma ubali ayyuhuma rakibtu matiyatul faqri ko matiyatul ghina ko Allah ya dora ni akan layin talauci ko ya dora ni akan layin wadata duk abin da Allah ya kaddara mun ni ban damu ba na gode wa Allah yace in faqrun fa sabrun idan Allah ya jarabe da talauci sai ne haƙuri sai na samu lada ka ji talaka kai hakuri ka samu lada in ba kai haƙuri ba ka ta zage zage kullum kana bi kana bara kullum kana bi kana ruku kullum kana nuna Allah bai maka daidai ba akwai talakawan da suke wannan abun kullum zargin ubangiji yake me yasa ya ba wani shi bai bashi ba to ba kai hakuri ba ko baka da ladan zama cikin talauci amma idan kai hakuri to Allah zai baka lada ya girmama ka wa in zina idan kuma Allah ya bani wadata fa shukrun wa ajr zan yi wa Allah godiya in bi shi na aiki da wadatar da Allah ya bani in nemi aljanna da kuɗin kuma in samu lada kaga duka da riba ne guda biyu ya ku yan wana ga Bilal ibn Abi Rabah Bilal bawa ne a da a Makka ya sha wahala kafirai suka rike shi mushrikai a Makka suka kai gana masa azaba duka duka bilal sai a samu tsakar rana a samu yashi ana sheka masa ana jansa a ƙasa ana tattaka bilal da ganin annabi dai da ka sani bilal yana ahadun ahadun ahadun wallahi duk kuncin da ya shiga bai manta da Allah ba yana kiran Allah yana kiran Allah sai da Abu Bakar ya zo ya ganshi ya ce kai jama'a wannan bawan nawaye ne a garin Makka aka ce na wane wane ne yace ai mun kudin sa nawa ne ko nawa ne zan biya ji masu kudi da aka suke aikin Allah yace ba kai duk abin da aka ga dama a yanka wa wannan bawan kuɗi kaga amfanin kuɗi a musulunci kaga amfanin kuɗi a da'awa akwai abin da masu kuɗi za su yaye wa musulunci bakin ciki aka yi masa kuɗi ana tsammanin ba a isa a siya ba abubakar ko sai bai yi ba ya ce an biya ku sake shi ya biya kuɗi ya ce tashi ka miƙe yau ta kake cikakke a maka da ni da kai duk ɗai bilal da wannan ya samu yanci da dukiya da kuɗi aka saye shi yahudawa a madina wata rijiya na ce da ita ruma suka rike rijiyar nan musulmi suna wahalar shan ruwa a sa su a dogon layi a ta wahala babu ruwan sha manzo Allah wata ran yayi kirari yace a cikin masu halin mu mai yashri bi ruma waye zai sai mana wannan rijiya ta ruma ya yaye mana bakin ciki da gugarsa da gugar talakawa musulmi ta zama yan daya ma'ana yanda shi zai sa layi ya ɗebi ruwa haka talaka zai sa layi ya ɗebi iri daya ba don nuna bambanci ba zai mana wannan aikin falahul janna mun masa alƙawarin gida aljanna na usman mai kudi dan kasuwa Ya ce ana shariha ni zan sai ce ya manzo Allah ya ce ya biya kuɗi. annabi ce ka samu gidan aljanna man jahaza jaysh al-usra za a je yakin tabuka babu kuɗi babu abinci ba abun hawa ga yunwa ga talauci kuma dole a hau doki a tafi dole a haura kuɗi a tafi dole a guzurin in za a je yaƙi, dole a guzurin abincin dabbobi da ruwan dabbobi da abincin mutane da ruwan mutane da kayan yaƙi. amma babu manzo Allah ce wa zai shirya mana wannan runduna ya sponsorin wannan runduna ya ba da kuɗin sa ya aikin Allah ya samu rabauta falahul janna zai samu gidan aljanna sayyidina usman ya ce ana jahastuha ni na shirya wannan runduna na sponsor din yakin tabuk da gaba daya yanzu yana aljanna ashe mutum zai iya amfani da kudin sai samu aljanna duk wanda Allah ya ba wa dukiya wallahi malamai suna cewa inda yana da imani kamar Allah ya ce masa ga hanyar aljanna zai ta ga hanyar aljanna yi amfani da kudin kai sai aljanna amma ba kai ba fa zaka zubar da su a banza za ka yi asarar su a banza ka ga miliyoyin kuɗin da kashe a banza wanda baka da lada a wajen Allah ku yi shuka don ku girba wannan kenan sa'id bin musayyab yana cikin tabi'ai babba a cikin tabi'ai shugaba a cikin sunna malam mutum ne mai ibada sa'id bin musayyab a lokacin sa ba wanda ya kashe bauta Allah yanzu za a yi yanzu zai yi a ce a wani a nuna wani a ce duk nan ba wanda ya kashe bautar Allah la da wahala to su a lokacin su akwai mutanen da Allah yake gore musu bautar kowa ya yadda sun fi shi ya fi su sa'id ibn al-musayyab a lokacin su ya kai shi yafi kowa bautar Allah malam ya zauna a masallacin annabin nan da take zuwa umra anan yake zama ya ta kuka yana karatun qur'ani yana ta kuka yana tilawa yana ta kuka yana ta ibada yayi sallah yayi kuka yayi ibada yayi kuka yayi karatun qur'ani yayi kuka yayi zikiri yayi kuka wallahi malam yawan kuka a masallaci annabi ya sa sayyid ibn al-musayyib sai da idan sa guda ya makance aka ce tashi yawan kukan naka yayi yawa shi yasa idan kariya ya makance tashi mu fita da kai wata gona a nan Madina akwai shuke-shuke idan ka ya gani saboda ido in yana ganin korin abu da ciyawa to yana kara masa kyau shi yasa ake son yawan shuke-shuke a gidaje shi yasa ake so ido ya kallon kallon koren abu ganye dan yana kara wa ido karfin gani yace a'a ba zan je ba yaya za ku fitar da ni daga masallaci kalan in zo in makara ban samu sallah a masallacin annabi ba sai ibn musayyib yace sam ba inda zani ko ina zan je yana kusa da da an kira sallah ina nan yace in yi asarar sallah dubu a masallacin annabi sallah ɗaya fa idan kai azhar a masallacin annabi daidai kake da wanda ya sallah anan kamar sau dubu yanzu masu juma'a a masallacin annabi kamar dubu wanda ya a makka sallah dubu ɗari wanda a baitul maqdis sallah ɗari biyar ya ce ba zan fita ba la wallah ya ce ba abin da ya saura min a rayuwata na jin daɗi a yanzu ina shaida muku in ban da wannan kukan ya ce wannan kukan da nake in na karanta ƙur'ani kukan da nake idan na yi sallah kukan da nake in na yi zikiri shi ne ya saura min na jin daɗi ya za ku raba da wannan ya za ku raba da wannan sa'id bin musayyab yace alhamdulillah ina shaida muku tun da nake a rayuwata yau shekara arba'in ban taɓa asarar ta da ikama a masallaci ba shekara arba'in sa'id ibn musayyabi yace wallahi bai taɓa losing ta ikamar sala ba yace kai shi shekara arba'in din nan bai taɓa leka ƙeyar wani ba a gabansa in ba ƙeyar liman ba shekara arba'in don Allah ka gwada kanka kana iya sati ɗaya ka samu jam'i gaba ɗaya sati ɗaya kawai a wannan zamani sati ɗaya ka ɗora wa kanka shin kana iya yin jam'i sati ɗaya ba wai baka zo sahun farko ba ba ku duba yadda masallatanmu suka zama kushewa suka zama kufai musamman da asuba Allah ji kan masallatai musamman lokacin sanyin nan za ka iya to ka ji masu neman lahiran da gaske shekara arba'in ya jera bai luzin sallar jam'i ba ni ko ni da kai komi ma za mu iya rasa jam'i ba mu damu ba dan idan harka ta zo ko me ma za a iya hakura da jami'in ma ba a damu da ita ba mutum ya yin sallah wani ma ma'aikaci cewa aka yi wallahi tallahi baya yin sallah jami'a ofis yake sai ya dawo gida yake hada a zahar la'asar magariba isha'i wai me ya faru wallahi wai shi kot yake sawa da guga da kyau shi yanzu a je ana rukuri ana sujada ana zaman jinya, guga sa za ta nade wallahi a garin nan saboda kada kayan sa nade matan ku da suke zuwa gidan biki suna yin kwalliya da ba sa yin sallah tun a idan ta je aka mata wannan manne mannen da feshe feshen da wannan koda koda kamar buri ta fito ko sallah ba sai saboda idan ta yi alwala an wanke kwalliyar in ta zuba ruwa a kanta an bata gashin da ta yi wannan da yawan su wallahi ana biki ba sa sallah sai ta dawo gida za ta hada maka sallah kana shan kana mun shari baka san me ake yi ba yan uwana mu gyara halin mu mu sani cewa mutuwa tana nan gaban mu sakaratul maut sakaratul maut wannan wannan bawan Allah Sa'id ibn Musayyab da shi zan rufe akaram lawo wata rana ba shi da lafiya mutuwa ta zo masa sai ya ji ana karanta hadisin annabi can ya ji ana haddasana rasulullah qala qala kaza kaza kaza sai ce ajlisuni ku tashe ni ku zauna da ni in zauna suka ce wa anta fi sakaratil maut kana magagin mutuwa ka ce a tashe ka ka zauna yace subhanallah yuzkarul hadith wala ajlis ana kiran hadisin annabi ba zan tashi in zauna ba ya zama ba da ni yake ba ya za ana karanta hadisin manzon Allah ban tashi ba ina kwance ana karanta hadisin annabi yace wallahi la ajli sanna billahi alazim sai na zauna dole sai an zauna da ni malam bai da karmu da zai zauna din mutuwa ce ta kama shi amma ce wallahi sai kun zauna da ni suka zauna da shi suka ki shingan gidan da shi ana karanta wannan hadisin kurin sai ya faɗi ya karshen sai ibn musayyib kenan da jin hadisi annabi ya Allah ka sanya cikin masu rabota Allahumma ajina al-islam wal muslimin wa ajina ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad Allah ka azurta mu da riko da addini da riko da zikiri da riko da salati da riko da karatun alqur'ani Allah ka sa mu zama mutanen kirki ya ubangiji ka sa musulunci shine komai a gaban mu ya ubangiji ka sa kada wani abu ya lalata mana addini wannan fitintino na zamani ke zuwa mana a akan ƴaƴanmu da ƴan uwanmu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu halal da zamu ci ka ba mu halalin da za mu sha Allah ka tsare mana rayuwar mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu lafiya aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa ila salatikum أشهد أن لا إله إلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون سمع الله لمن حمده مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah Allah الله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 zo ka ɗauke shi wallahi na ce na ce na ka shiga ne Allah ba da Allah ya saka da alheri